A shirinmu na mata, a yau mun samu bakuncin wata matashiya mai sana'ar sabulu. Ko me yasa ta fara wannan sana'a tata? Da Zainab. Zainab wa? Abdullahi. To malama Zainab, mm. sana'ar me kike yi? Sana'ar sabulu. Wani irin sabulu? Sabulu ne da na wanka nake hada. <laughs> Eh kike hadawa to ya kike hada wannan sabulun? Sabulun? Akwai sabulai dai kala-kala da muke siya muke hada da shi. Mm. Da muna sa kurkur, muna sa lalle muna sa kuma turaren sabulu a ciki wanne ne turaren sabulu wani turare ne dai haka nan ne wanda zai sa sabulu kanshi in kana wanka da shi to shi sabulu me yake a jiki eh yana gyara jiki kuma yana maganin kinsu yana maganin makero yana maganin kurajen jiki haka kuma yana sa jiki kyau ya aka kika san yana maganin waɗannan an yi wani bincike ne eh to wanda suke siya a wajena sun yi bincike akwai manyan mutane suke siya suke haɗa magunguna ma a ciki suna zuwa su sara a wajena hmm. saboda sun yi bincike akai sun ga amfanin shi to kamar kimanin shekaru nawa da fara wannan sana'a take. eh dudu bai fita shekin wata uku ba da kika fara mm, wata uku me yasa kika fara da me kike yi da ina zuwa kwatana in so kaya to da yanzu canji ya tsada sai muka daina tafiya tsadan eh, canji tsadan canji canja sana'a mm, tsadan canji ne sa canja sana'a na koma sana'a cikin gida mm. sai kuma na ga sana'a cikin gidan ma tafi wannan tafiya kwatana din kaso kaya wahala ce to da me kike sayo a kwatana ina so takalmi da jakankuna da mm. takalman maza da takalman mata da jakankuna haka ne kafin ki koma wannan shi kam wancan sana'ar da kike kin kamar eh, shekara nawa kina yi gaskiya na wajen shekara wajen takwas zuwa tara kina sana'a eh ina sana'a to ina batun boko an yi boko eh na dan taba boko kadan. ba kya sha'awar aikin gwamnati ne ko ko gaskiya ba na sha'awar gwamnati ko aikin gwamnati ma na samu ba zan yi ba saboda me saboda na fi raja a cikin kasuwanci na na ga yafi min amfani to ne irin alfanu kika samu a wannan sana'a da kike yi na samu na mace eh to gaskiya na samu abu da yawa kan gaskiya kan haka sabon nan da da sabon ni da kaina nake hada mm. na wanka na sai ranar da nan sai a kotar da na zauna ni kadai a daki sai na yi shawara sai na ce to ai wannan sabunin matan da in na yi wanka da shi ana cewa jikinki ya kyau ba kya shafa shafan mai haka ne yana gyara min jiki mm. kawai sai na ce to bari in fara yin sabunan nan da wasa da wasa na je kasuwar sosu na haɗo kayayyakin sabunin na dubu shida sai na gana haɗa dubu goma sha biyar da dubu shida eh da dubu shida Shi kenan, sai na fara zuwa ina tun ina siyan ina siyan na dubu ashirin hana zo na sayan dubu talatin ina haɗa sai haɗa na dubu ɗari to yanzu a ƙalla a rana misali kina haɗa sabulun dubu nawa a rana kika tashi haɗawa ina haɗa na dubu ɗari dubu ɗari sabulu kawai sabulu kawai ban da riba Ya'a duk da riba ga baki ɗaya na eh. haɗa duk da riba na haɗa kuma ina yin turaruka humura hmm. na maza har da turare hakan na mata. To wani kira za ki wa 'yan uwanki mata musamman matasa? Mm, to gaskiya zan kira 'yan uwana matasa don Allah ka su zauna haka. In kana sana'a kana taimaka ma gidanku ne. Hmm. Kuma da 'yan uwanka da kannanka da yayinka da 'ya'yanka za ka taimaka saboda ba sai ka je yi roƙo ba. To madalla da fatan matasa mata za su amfana da abin da suka ji. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano and Nigeria.